أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يحشر الناس لرب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya الله سبحانه وتعالى da salati da sallama ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ba mu rai da lafiya da damar da muka samu kanmu a wannan lokaci cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan wanda yau asabar muna ɗauke da azuminmu na takwas wanda muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa azumi da muke yi da sauran ibadu sukan zamo karɓaɓɓu a gare shi Allah kai mana jagora cikin abin da ya saura a rayuwarmu a karatu da muke yi na alkur'ani mai girma cikin wannan sura suratul a'raf wanda karatunmu na jiya ya kai mu fara kissar annabi Musa alaihi salam bayan kissar wasu annabawa da suka gabata wanda annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura ne annabi na ƙarshe da Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarinsa da kuma gwagwarmayar da ta faru tsakaninsa da fir'auna wanda shi ne kangararre mafi kangarewar bayi a doron ƙasa to jiya karatunmu ya kai mu ga inda annabi musa alaihi salam yake gaya wa fir'auna cewa shi manzo ne daga Allah kuma manzo ne wanda aka aiko shi zuwa gare shi kuma ya zo ne ya tabbatar masa da cewa faɗasta ta cewa shi Allah ne wannan ƙarya ne Allah na gaskiya shi ne Allahn da ya yi mu ya yi kowa da komai ya kuma cancanci a bauta mata lokacin da annabi Musa alaihi salam ya gaya wa fir'auna wannan to sai fir'auna yake tambayarsa akwai wani abu ko kuma tun makan ya tambaye shi yake ce masa ya zo da wasu hujjoji waɗanda za su tabbatar da cewa shi ɗin manzo ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin abin da ya zo da buƙatarsa a bashi ‘yan uwansa banu Isra'il waɗanda Fir'auna ya tare su ya kange su daga samun walwala da kuma neman ‘yanci na bautar Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da ya gaya masa yana da wasu hujjoji, to sai fir'auna ya buƙace su. To inda za mu tashi kenan Allah ya ce, ƙala, بسم الله الرحمن الرحيم قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون yake cewa annabi Musa alaihi salam in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in ka zo da wata aya da zai nuna kai annabi ne to kawo ta mana saboda me yana tunanin ƙarya yake ba dan komai ba sai idan a hannunsa ya girma a gidansa ya rayu ya san shi waye har ma kuma ya yi laifin da ya gudu yaushe mai irin wannan ɗabi'u yake ganin zai zama annabi to ga wa wani mutumin kirki a wajen Allah ba shi ne ma'aunin mutane ba a ma'aunin Allah daban na mutane daban kana iya ganin mutum kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba ash'asa azbara ya muddu yadayhi ila sama ko kuma madfu'un lahu abwab kamar yanzu yazo wani hadisin rubba ash'asa azwara madfu'un lahul abwab zaka ga mutum dakan dakan ba yanda yake in ya kwankwasa kofa aka ganshi ma ƙara rufewa ake a wannan yazo zai dame mu amma law aqsama ala Allah la abar da zai rantsuwa saboda matsayinsa abun Allah ya rantse abu kaza zai faru to wallahi Allah ba zai kunyata shi ba sai abin ya faru amma a ido la nahsibuhu shay'an ba ma ganin sa wani abu muna ma ganin sa ba kowa ba to haka Allah yake tsarin sa in ka dubi mabiya annabawa farkon zuwan annabawa su ne makaskanta cikin mutane har ma masu kuɗi suke buƙatar in har ana so su yi imani to sai an daina zama da waɗannan sai an kori waɗannan sai sun zama majalisunsu daban na talakawa daban to Allah maɗaukakin sarki ya kore wannan tunani daga cikin ƙwaƙwalen mutane a wasu wurare a cikin alƙur'ani daga ciki Allah yana cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi daraja da kima a gun Allah kawai wanda ya fi tsoron Allah ba maganan dangi ba maganan matsayi ba maganan kuɗi ba maganan wani abu illa tsoron Allah wanda ya fi wani agun Allah shine wanda ya fi wani tsoron Allah to wannan tunani na fir'auna da sauran jama'a da suke ganin mutum ya makaskanci ko ya fito daga makaskanciyar kabila ko makaskanciyar zuri'a ba zai taɓa zama wani abu ba to yana ganin abin wata ne sai ce in dai akwai ayar a wajen ka fa biha in kunta min as-sadiqin in da gaske kake yi sai me kuma ya faru ونزع ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين annabi Musa alaihi salam waɗannan su ne ayoyi na farko da suke nuna annabcinsa wanda a gabatan za mu zo mu ji wasu ayoyi kuma waɗanda wannan sun bayyana ne lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi ɗanɗana wa fir'auna da mutanensa ta azaba suka buƙaci annabi Musa alaihi salam inda kai annabi ne da gaske to gashi muna cikin wani yanayi ka roƙa mana Allah ya yayi mana wannan yanayin za mu bi ka to lokacin waɗancan ayoyin za su bayyana tis a ayat ayoyi guda tara nan da Allah ya faɗa to wayannan su ne biyun farko wayancan bakon suna nan tafi biyun farkon su ne waɗanda Allah ya bai wa annabi Musa lokacin da ya tafi Madiyana lokacin da ya zauna da wani bawan Allah mutumin kirki mai daraja wasu malaman suka ce annabi shu'aib ne amma tarihi ya tabbatar da ba annabi shu'aib ban dan ba su zamani ɗaya da annabi musa ba annabi shu'aib zamaninsa daban annabi musa ya yi zamani ne da harun to shi sa malamai masu diddigi suke cewa wani bawan allah ne na gari ‘ya'yansa guda biyu mata lokacin shigan annabi musa madiyana ya same su a gindin rijiya ana ɗiban ruwa ba za su iya bi ba suna gefe suna jira a gama saboda gwagwarmaya da maza abu ne mai wahala shi yasa duk inda ka ji masu da'awar a daidaita maza da mata to kokari suke su shiga hurumin Allah su kuma su kuma raba tsarin rayuwa ko su gwama tsarin rayuwar da Allah subhanahu wata'ala bai yi don ta tafi a gwame ba Allah yake wa ma khalaqa az-zakara wal unsa inna sa'yakum la shatta Allah ce na yi mutane maza da mata kowannen su kuma da wurin hidimarsa kowa da inda zai yi hidimarsa Allah bai yi mace ta zama kamar namiji ba bai yi namiji ya zama kamar mace ba in ya so haka da zai yi amma bai tsara haka ba ya yi mace ne ita ta zama abokiyar zama da namiji ta ɗebe masa kewa ta ɗebe masa wasu ɗawainiya da suka shafi gida shi kuma ya ɗauke mata ɗawainiya da suka shafi gwagwarmayar rayuwa da kare mutuncinta to da ka ce ta fito ta yi gwagwarmaya da maza ko maza su koma gida su yi hidiman mata to ka canje tsarin rayuwa kuma ba yanda za a yi ta ɗore yau in ka bar namiji a gida ya yi hidiman mace ba zai iya ba haka in ka fito da mace ta yi hidiman namiji ba za ta iya ba saboda kowa da yanda Allah ya ɗabi'antar da shi ya halittar da shi to wannan yanayi da ya samu ‘ya'yan wannan bawon Allah su biyu suna zaune a gefe suka ga ba za su iya ba kuma suka gan shi a gefe shi ma a zaune yana hutawa sai suka nemi agajinsa suka nemi ya taimaka musu ya ɗiba musu ruwa kuma ya taimaka ya ɗiba musu ruwa suka koma gida suka ba wa babansu labari cewa sun zo gindin rijiya sun ga wani bawan Allah na gari kuma ya taimake su wanda wannan yana nuna kamar ɗabi'a ce ta mutanen garin ba su saba irin wannan karamcin ba domin da sun saba ya zama abu normal ba za ma su je su ba shi labari tunda abu ne da an saba amma sai nuna ɗabi'a ce wacce in ba ka da ƙarfin da za ka ɗiba kawai shi nan ka koma gefe kamar rayuwa ce ta daji ta dabbobi alƙawiyu ya akulu ba'i mai ƙarfi shi ne mai jari, mai ƙarfi shi ne mai iya komai to sai wannan ɗabi'a ta annabi musa ta yi daban ya tashi suna matan ya kuma musu hidiman ko bai buƙaci wani abu ba wannan ya ba su mamaki don haka suna zuwa gida suka gaya wa babansu wannan labari kuma suka buƙaci ya yi masa wata hidima ya abati ta'jir ka ɗauke shi mai hidima sai maka amfani inna khaira man ista'jarta al-qawiy al-amin mafi alkhairin wanda zaka ba aikin ka dama ya ɗabi'antu da abu biyu ƙarfi da amana shi yasa duk wanda zai shugabanci al'umma ba a so ya zama mai rago ya zama mai rauni sannan kuma ba a so ya zama mai ha'inci mai cin amana wanda an ka dubi mu a yanzu abin da yake wahalar da muke rashin samun shugaba jajirtacce ko kuma mai amana ko ya zama jajirtacce amma wajen gina kansa ko ya zama mai amana amma rago baya iya yin wasu abubuwa zai zama amin a karan kansa baya yadda ya ci dukiyar ƙasa amma ba zai iya hana wasu su ci ba kuma duk waɗannan ba a buƙatar su a shugabanci almuhim annabi Musa alaihi salam ya zauna da wannan bawan Allah kuma ya ce zai aurar masa da ɗaya daga cikin ‘ya'yansa a bisa sharaɗin ya masa hidiman shekara takwas ala an ne samaniya hijaj Ya ce, in a tumamta fa famin inji, in ka cika goma kuma wannan kai ka ga dama ya kuma yadda a wasu tarihi ya nuna cewa sai da yi shekara goma yana wa annabi shu'aib kamar yadda wasu suka faɗa ko yana ma wannan bawan Allah hidima kamar yadda ya fi inganta har ya gama ya kuma buƙaci yanzu ya gama hidimarsa yana so ya koma garinsu annabi musa salam a lokacin yana jin cewa ya girma ya kuma samu yanci ya kuma samu ƙwarin gwiwan da zai iya koma to a hanyarsa ta komawa to a nan ne allah subhanahu wata'ala ya tabbatar masa da annabta ya kuma ba shi waɗannan ayoyin guda biyu aya ta farko ayar sanda wanda Allah ya ba mu labarinta a can gaba suratu taha sai da Allah ya tambaye shi wama tilka biyaminika ya Musa me a hannunka ne ya Musa qala hiya asaya shi sanda ta ce wanda malamai suka ce iyanan ma ya wadatar amma jin daɗin ganawa da Ubangiji subhanahu wata'ala da bai so alaƙar ta yanke kamar kai ne ka je gidan wani mai daraja mai kima yau a ce yau ka ka a government house gwamna yana tambayanka to ai amsoshin da za ka riƙa bayarwa tana so su yi tsayi ne don zancen ya daɗe ana yi ba ka so a ce yanzu yanzu kamar shigan shantun ƙadangare ka shiga ka fita ba ka so a ce kai ma ka ɗan daɗe ka ɗan ɗanɗani alkhairin gidan mulki to haka ganawar annabi musa da allah subhanahu Ta'ala ta kasance a wadin muƙaddas wani wuri mai tsarki mai daraja da Allah ya tambaye shi hiya a yake hiya a tsaya sanda ta ce kaga Allah zai jira Allah ya ce to me kake da ita bai ma tsaya jiran wannan ba sai ce atawakka'u eh, biha yace hiya a a atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wani ya fiha ma'aribu ukra yace ina dogara da ita in na gaji kamar yadda in ka lura da fulani a ƙauye a daji in sun gaji ba wata bishiya ba wani abu za su kafe sandarsu su dogara da ita sannan ina kaɗa dabbobina sai ina da abubuwa da yawa da nake da su masu alkhairi duk da waɗannan alkhairan kan littafa wa mutum abu abunka mai daraja da kai yake da kima a wajenka kamata ya yi ce ka adana shi da kyau amma yana gama Allah ya ya da ita alqiha ya Musa ka yadda sandar to duk da annan amfanin da take ma da ka gama mun bayanin su to ya yadda ita don Allah yana so ya bashi wani abu kuma da ya fi waɗannan da ya lissafa amfani a tattare da sandar fa'alƙaha shi ne alƙi ce fa'alƙaha fa'iza hiya hayyacin tas'a to a nan ma yake fa'alƙa a sahu fa'iza hiya su'banun mubin ya jefa wannan sandar domin da Allah ya bashi yadda wannan sandar ta zama mucijiya annabi Musa ya tsorata a wani ayoyin ma ya nuna ya juya zai gudu Allah ya ce dawo dawo kunha dauke ta wala kar karka tsorata duk da kaga ta zama mucijiya dauke ta wala takhaf karka tsorata tuha wala taha sanu'iduha sirataha al'ula zamu mai da ita yadda da take sanda fa akhadha asahu ya kama ta ya dauka fa idha hiya thubanun mubin sai gashi ta koma macijiyar to a lokacin kuma sai Allah subhanahu wata'ala yake to hannun nan naka ka sanya shi a cikin aljihu ko ka sanya shi a ƙarƙashin hammatarka ka fito kuma da shi yana yin haka sai ga hannu ya zama haske cikin dajin nan yana haskaka masa ko'ina ya yi farin ciki ya ji daɗi sai ce to kaga waɗannan abubuwa guda biyu ayoyi ne zan aike ka da su zuwa ga fir'aun a lokacin annabi musa ya firgita ya tsorata shi da yake ƙoƙarin shiga misira a ɓoye kar ma a san ya shigo yana tuna laifin da ya yi a baya yanzu kuma an ce zuwa gun wanda zai wanda yake neman sa yake neman ransa sunan aka tura shi zaka tafi zuwa ga fir'aun innahu tagha domin ya tangare wa Allah subhanahu wataala ya taɓa wa Allah subhanahu wataala to a lokacin annabi Musa alaihi salam ya gamsu zai karɓa din amma ya roƙi Allah subhanahu wataala wasu abubuwa إتي ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا دوك يروج الله وأن ينا جمع الله قد أوتيت سؤلك يا موسى an baka duk waɗannan abubuwan da ka roƙa an baka don me duk dan Allah ya karfafe shi to da haka idan aka dora ka ko za a dora ka a karaga mulki ya zama ba yanda aka yi sai kai to kai din da ka san kanka to ka nemi agaji ka nemi taimako ka nemi wajirai ka nemi mutanen kirki don mutum ɗaya baya mulki in ka ce kai kaɗai za ka yi to ka kamanta kanka da Allah Allah sai ya barka da wannan duk mutumin da yake zai mulki jama'a shi kaɗai. da tunaninsa da nazarinsa to ya kama hanyar fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad fir'aun shi yake gaya wa mutane wannan ba ku da gani sai abin da na gano kuma ni fa hanya madaidaiciya nake dora ku inji fir'aun ƙarshe ma da abun ya masa daɗi kawai sai ce ana rabbukumul mul'a'ala. kai ni ne fa Allahnku mafi ɗaukaka shi sa wannan duk wadda da yi da taurin kai Allah ya tura masa annabi Musa alaihi salam to da bayan Allah ya ƙarfafi annabi Musa da duk abin da yake buƙata, sai kuma ya ja masa kuni kenan wannan yana nuna Allah ya baka fawa. ba yana nuna kuma ka yi ƙaba ba ba da aka ba shi fawa ya fahimci yana da wani ƙarfi da kariya da taimako daga Allah to sai Allah kuma ya ja masa kulle fa'tiya fir'auna faƙula lahu ya layyinan la'allahu wuyar sha. Ku je gun fir'aun idan kuka je da kai da wanda na ƙarfafe ka da shi ɗin kina layi Musa to ku gaya masa zance mafi daɗi zance mai taushi zance cikin sassautar murya kar ku je kuna gaya masa to kai kangararren Allah kai mai taurin kai to yau mun zo maka sako daga Allah na gaskiya ko kai imani ko Allah ya hallaka ka a ba haka ake da'awa duk wurin san mutum duk lalacewarsa ka nusar da shi Allah ka kuma nuna masa Allah nan in ka yarda da shi zai barka da mulkinka kuma za ka mori duniya ka kuma mori lahira to haka annabi Musa alaihi salam ya tafi wajen Fir'aun ya kuma mata da'awar irin wacce Allah ya ce ya mata ya gaya masa inni rasulun min rabbil alamin حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل wannan cikin lumana ya gaya mata yace to in kana da wata hujja zo da ita to wayannan ayoyi biyu da aka bashi a hanya su ya fara nunawa fa'alƙa a sahu fa'iza hiya tsobanin mubi sai yadda sanda kawai sai aka ga ta zama wata macijiya babba tana zagawa cikin jama'a kowa yana guduwa wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin ya fito da hannunsa sai kawai aka ga gu ya zama haske yana burge mutane saboda haka wannan abin da annabi Musa Allah ya bashi yayi daidai ko yayi kama ko ya mafi irin abin da mutanen fir'auna suke da shi a wannan lokaci na nuna ƙwarewa wajen su dabaru, wajen wato rufa'ido wajen ulumboto da za su nuna su wasu ne sai aka zo musu da abin da ya gagare su wannan shi ne ma'anan mu'ujiza dama gagararren abu abin da annabi zai zo da shi ya gagari mutanensa duk ƙwarewarsu don su gane cewa nashin na daban ne wannan abin da ya faru ke a gaban fir'aun farko-farkon lamari to da wannan ya faru sai ne ya zo da ayar gata sai ne kuma da يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا malaumin قال Fir'aun, من sai fadawa manyan fada kenan shi yasa in ba a samu manyan fada na gari ba to bayan da za a yi shugaba ya iya hasaso wani abu su kyale shi suna ganin haka suka ce inna hadha la sahirun Ali, shi kai wannan da ganinsa wani boka ne masani ana boka ne a tunaninsu irin bokayen da suke zuwa wa fir'auna su yaudare shi saboda haka wannan lamari yana da girma wannan lamari yana da ban tsoro wato yanayin tsafin wannan da alama ya fi wanda suka saba gani kuma dalilin zuwansa sai suka ce yuridu an yi min arzikin burinsa ya fidda ku daga garinku ana yau ya zo ne ya kwace gari kamar za ta abu mai kuke ganin za a yi wasu Allah yana gaya mana fir'auna wanda ya gaya masa wannan shine babban wazirin sa hamana wanda ba abin da suke tsoro illa ne. illa su ya rabu da su illa su ga cewa yau an yi wani zamani da an ƙwace musu mulki kuma dama abin da ya sa fir'auna ya tashi kenan haikan wajen ya banu isra'il saboda an ce masa daga cikinsu ne za a yi wanda zai raba shi da mulki to yau ga annabi musa daga cikinsu kuma ya zo da wani abu irin wanda matsafansu ba za su iya yi ba sai ya so mu gaya mata wannan al'amari yana da ban tsoro shi sa Allah madaukakin sarki a wani wajen yake cewa fir'auna wa hamana sun game ma kanu yahzarun wadara fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun da suke tsoron ga alamar ta bayyana to anan ma Allah madaukakin sarki ya gaya mana ga abinda ne ya gaya wa fir'aun kuma ga abin da fir'auna yake tunani yake tsoro alamar ta tazo to a gaba sai Allah yake qalu to anan an riga an ba wa fir'auna wani haske an ce ma za ta amuru me kake ga za a yi tunda an gaya mata, boka ne to me za a yi sai suke ganin abin da za a yi kawai shine a zo a yi fito na fito a zo a haɗu da bokayensu da suka saba zuwa da shi annabi Musa alaihi salam tunda azatansu boka ne to a zo a haɗu kowane boka ya zo da bokancinsa wanda ya yi nasara shi kenan an gane shi ne na gaba kuma dama haka Allah yake in ya so rusa abu to zai rusa shi ne ta inda baka isa ka gyara shi ba sai ya toshe musu basira maimakon su karɓi imani su yarda da shi a sai suka bi hanyar rona fito ta inda suke ganin in sun bi wannan tafarki to za su samu dacewa a wani wajen lokacin da annabi Musa alaihi salam ya zo da wannan ayoyin ya gansu shi fa ya ce in kunta ta bi ayatin fa’ati biya. to bayan ya zo da sun sai kuma ya koma ya ce ta na li da min ardina zai rika ya muta. a wani wajen ya nuna ma ba ma shawara aka bashi ba shi da kansa ya faɗi wannan wasu malamai kuma suka ce a bayan an gaya masa ne sai kuma ya tinkari annabi Musa alaihi salam bayan mala'u sun gaya masa inna haza la sahirun Ali, sai kuma ya ce masa a to aji itana bi tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa abinda ka zo yi kenan to falanatiyannaka bi sihrin mithli mu ma za mu zo maka da tsafi irin wanda ka zo da shi don haka faji albainana wa bainaka maw'idan samu lokaci ka saka la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan su'a mu ba za mu saba ba kuma kai ma ba za ka saba ka tabbata za ka ta alƙawari za mu haɗu a wani waje da ake ce masa suwa sai ce ƙala maw'idukum yawon zina shi ranar da za a haɗu shine ranar da kuke fitowa cikin ado kuke walwala kuke sharholiya wata rana ce daga cikin ranakun bukukuwan kiftawa a wannan lokaci suna ji da wannan ranar sai ya ce musu to a ranar ne ai ya kamata fir'auna ya kare ai yaya mutumin da muke gabai da gaskiya kuma zai buƙaci ranar da ake cika ake cika gari kowa ya gan shi zai so ya kunyata a lokacin ai ya kamata a ce shi ma ya karaya ke kai wannan mutumin da yanda aka ya shirye yake amma da ke Allah ya so ya bayyana gaskiya sai ma ya ji daɗi ta aka ce a haɗu yawmul zina me sirrin yace wa sharan nasu duha a tara mutane da walha da hantsi su taru shi kenan fir'auna ya ji daɗi fata walla fir'aunu fa jama'a kai da hufin ma'ata fir'auna ya juya baya ya yi shiri ya zo shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan ya ce mai ƙalu arji kaɗan jinkinsa ba dai ka ce kana so a haɗu ba wa akahu da shi annabi harun ɗin duk kuɗan jinkirta ku ba mu lokaci shi ne ma'anan <clears throat> fahashara fanada ya tara mutane ya kira su ya a haɗu aka ce a haɗu a wannan wajen wa arsil fil madaini hashirin ka aika cikin garuruwa birni da ƙauye duka a haɗu ina manyan bokaye suke su zo ya atuka bi kulli sahirin alim ka ce a zo da dukkan wasu bokaye da za su haɗu in sun haɗu to a wannan ranar za a ga waye zai yi nasara a wannan ranar me zai je ya dawo saboda haka an je an yi shela an kuma haɗu sai aka yi yara. Wajen قال نعم وإنكم shi shikenan an je an yi shera duk a haɗu an kira bokaye an sanar da su kowa ya yi shiri ya san cewa wannan wata rana ce kira ne na musamman da mun kai kanmu muna muna roƙon a ba mu abin duniya mu yi ƙarerai a ba mu balle kuma yau an neme mu saboda haka duk wanda aka gayyata ya san cewa wani abin duniya ya taru shi yasa da suka taru ba su yadda an soma ba kamar yadda da ba sai an bukata ba ma suke suke abubuwan su na rufa ido da su jabaru don su samu matsayi yanzu suna ganin su ɗin sun kai har an kira su inda dama su duniya ce a gaban su. ba maganan wai ko su yi nasara akan annabi musa a jinjina musu ko na a su su samu abin duniya ne da damuwarsu shi yasa suna zuwa ba su yi wata wata ba suka yi mitin suka fito suka ce qalu a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin to me na me ka akwai wani abu da aka tanadar mana ne na lada na kuɗi, na abun duniya in har muka yi nasara mun yi namu bokancin ya gama da na Allah Musa me za a ba mu me ka san mu a gaya mana tukuna a yi rubutu a nemo shaidu da lauyoyi a yi stamp lallai ga ka san mu me yasa saboda ɗabi'a ta mutanen banga? in ba an samu kwakwaran alkawari ba da an yi nasara fato shi ke sai yi watsi da kutane. ba ka ga harkar siyasa idan an zo an gama muku alkawari an tabbatar muku in an yi nasara gashi gashi ana yin nasara me kake ga yana faruwa sai a canje sai zance ya canja sai ka ga wanda bai ba a yi komai da shi ba ma shi ya je yana mora sai ko an manta da shi amma akwai alkawari mai karfi akwai lauyoyi akwai shaidu akwai kaza akwai kaza shikenan sai a shiga aiki to abin da ya faru kenan Kala na'am ki a kwarai kuma shi ne neman kariyar mulkinsa ko mai neman ya samu mulki ko mai neman ya samu wani abu da ba kafansa ba na zalunci duk abin da lauyansa ya gaya masa na hanyar za a yi nasara na hanyar ya ba da wani abu ba wata-wata zai amsa ba wani ja a lokacin shi yasa duk mai neman mulki in ya zo muku duk abin da kuka shimfiɗa masa ko me wallahi a lokacin babu ba zai yi ba ko me kuka faɗa zai yi amma fa da an ci shi kenan an tafi kenan sai wani lokacin ku za a dawo da ke ɗan adam mai yawan mantuwa ne da falalle ne da an dawo kuma sai manta sai a sake yaudararsa sai kuma ya sace ne ƙauya haka ai ta gwara shi ba ci gaba kuma ya kasa yi hankali saboda ne kulikal insanu ajula Allah ya dan adam cikin gaggawa kowa abin da yake hana shi ya yadda a jajirce a samu shugabanci nagari gaggawa kawai shi yana ga wannan ya zo zai ba shi saboda haka a yi shi kawai in bai ba shi ba wani ya zo gobe kuma sai sake bin wancan zai ba shi shi ma a yi shi kawai haka sai a yi ta gwara kan al'umma su kasa samun daidai Allah ya kiyaye shi yasa in mutum ya zo nema duk abin da kuka gindaya masa zai amsa don haka fir'auna ya gaya ma waɗannan bokaye ƙwarai kuna da matsayi me shi na minal muƙarrabi kuna ‘yan kusa-kusa, ku ne PAPA, ku ne SASA, ku ne waye, ku ne da komai za a riƙa yi da su. ku ne ‘yancin mulkin da ku za a tafi, ga sun samu farin gwiwa, sun samu dama, sai yanzu saura a je a kara. Yanzu karawan ta rage, Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe, mu ji kuma yadda za a kara. Allah muna roƙonka, ka kai mu gobe lafiya, ka ba mu ikon haɗuwa, ka ba mu ikon yi domin ka. abinda muke yi mai na daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muke yi na kuskure Allah ka yafe mana Allah ka yassare mana rayuwa Allah muna roƙonka ka karbi ibadunmu Allah kada ka sanya mu muna yin azumi yana karewa a yunwa da kishirwa Allah ka sa azumin mu ya zama karɓaɓɓe gafara da kake wa bayinka Allah ka sa muna daga ciki ‘yan tasu daga wuta Allah ka sa muna sahun gaba-gaba, Allah muna roƙonka ka ji kan mamatanmu, ka bai wa marasa lafiyan mu lafiya Allah muna roƙonka matafiyanmu mu ka dawo mana da su gida lafiya manema Allah maɗaukakin sarki ka yalwata musu hanyar samu na halal Allah muna roƙonka lalatattun cikinmu Allah ka shirya mana da su waɗanda suke nagarin Allah ka yi musu katanga daga shaidanu Allah muna roƙonka ka yassare mana rayuwa wannan ƙasa tamu da wannan gari namu na jinsu Allah ka zanar da mu lafiya da nufinmu da shari da makirci a ko ko'ina yake Allah kai mana maganinsa malumanmu da suke ɗora mu akan daidai da faɗi tashi da suke yi wajen nusar da mu Allah Allah ka taka musu da alkhairi Allah ka haskaka gabansu ka ba su ikon faɗa mana gaskiya Allah ka ba mu ikon ganowa da fahimta ka sa mu danna san zukatanmu wajen bin gaskiya Allah muna roƙonka iyayenmu mata da suke gida suke sauraron mu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka sa da mu da su duka mu haɗu cikin aiki da abin da muke karantawa mai kyau mu haɗu cikin gujewa abin da muke ji laifi ne Allah muna roƙonka ka tabbatar da diga-diganmu ala siratul mustaqim rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين